Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Iya dai ya na ganki haka yau lafiya kuwa? Ba komai. Haba za ki ce ba komai. Kina cikin wannan yanayi. <laughs> Amma gaskiya ka ban mamaki da kasa gane abin da yake damuna. Shi da. Wallahi na kwaso yunwa. To, kaga sai in kwaso ma abinci ka ciki na. ya kamata To ya, ya karatun mamana? in ji dai babu wata matsala ko? To, ikon Allah, yaushe? A to Allah shi ba da sa'a, Allah ya sa'a yi a sa'a mana. Eh, na'am, ina ji. Kamar nawa kike da bukata? miliyan ɗaya ta yi to shi kenan zan miki transfer yanzu nan insha Allah adalla ga ta nan ita ma maman ki tana ji to ta tana ansawa tana gaishe ki <laughs> sai da safe <sighs> miliyan ɗaya fa na ji kana cewa alhaji eh menene haba alhaji ya yarinya tana makaranta za ka tura mata kuɗi miliyan ɗaya kuma ko ka tambaye ta ba me za ta yi da su ka tambaye ta ba. To ne amfanin tambayar data? Saboda duk abin da mama na ta ce za ta saya da kuɗin kin san dai ba hana ta zanyi ba. To dan me zan tambaye ta me za ta saya? Amma Alhaji yaushe yarinyar nan ta tafi makaranta da har za a ce kuɗinta ya ƙare. Lokacin da za ta tafi ma fa Allah kaɗai ya san abin da ka bata. gaskiya alhaji ka gyara tsarinka akan yarinyar nan ni dai duk abin da mama na ta ce tana so ko menene shi kin san sai na samar mata da shi in ma ba ni da shi ko ina yake sai na siyo mata shi to menene amfanin bata lokacin kina bata yawon gida ba saboda kin fi kowa sani a duniya cewa haka nake tsakanina da ita Allah kyauta ya wata wanda ya fi haka wa alaikumussalam wa rahmatullah sale eh, eh, alhamdulillah canayi ya kamata fa mu bi sahun saƙon nan gobe ko <laughs> a to me za a fasa <laughs> eh <laughs> to haka ɗin ma za a yi Allah ya samu dace sai to Allah ya kai mu gobe Allah ya kai mu gobe ah Ya zan yi dare, ya zan dare. To wai, a maimakon mu tafi gidan kai tsaye, me zai hana a yi hawa waya ta ba da lamba ta turo in ya so sai ku yi magana maimakon mu ce mun tafi gidan kai tsaye wannan ma shawara ce yawwa ya sanya da na ya sanya da na kar a kashe wannan a kashe eh to mu dan ba da awa daya wace awa daya mu nufi gidansu kai miliyan ɗaya nake da ita a gidan nan dindi ka san ko ba shimfiɗa fuska ba har ta tabar ma sai na gani ya kwana kawai mu tafi gida tashi ke shigagi wancan gidan wancan ka ce wai ana wai mai gidan yana nan ka ji da kyau wai mai gidan yana nan abin da ka tambaye kenan maza to yanzu idan kuma ya fito fa a'a ya fito ba irin aikin wayar nake yi ba eh. sai a nemi cikin gidajen da nake gine ne ko dan irin tuba dirin nan ne amma ka masa a ce masa wayar Allah ko da in yayi ko zan sake ni ga wayar nan zaka bashi kan zaka ɓace mai mata naira miliyan guda ba karamin banna za ta yi a gidan nan ba ai ka san kuɗi eh. shi isan ya muke neman su dan mu huci ta kai gaskiya ya bayan ah, to ba shi ba naira ɗari akwai ɗari wurin eh akwai ɗari eh. maza sa aljiyonka maza tafi wasa ni ma din ina zuwa ni ma zan je wasa ina ina za ka ina zuwa ha to salamu alaikum salamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye? Alhaji Sammani ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Lafiya kalaf tarinya. Wallahi ba karki karki burgita. Ko ba haka ba. Ya kamata ki gane irin kaunar da nake miki baiwa Allah. Dan Allah kai wani irin fajirin mutum ne. Anya ka san darajar aure ko ba ta nan aka haife ka ba. wallahi ni ma din ba haka nake ba kawai dai saboda irin kaunar da nake miki ne shi isan ya ce ga na kasa hakuri amma don Allah don annabi ina so ki tsaya a hankali ki fahimce ni ba zan taɓa fahimtar ka ba saboda kai ma baka fahimci ubangijin ka ba kuma bari in gaya ma duk ran da ka sake zuwa kofa gidan nan wallahi sai na sanar da 'yan gidan rediyo duniya ga baki ɗaya sai ta san halin da kake ciki kina ji ko wallahi baiwa Allah ni ma din ba fajiri bane ko ba haka ba amma yadda ki ta ɗibe ni shi isan ya na ni dai ba zan iya haƙuri ba ke baiwa Allah a shirye nake da in ƙara miki wani abu akan abin da na aiko don dai ki kashe auren ki ni ki aure wannan shine maganar gaskiya baka da kuɗin da zaka ruɗe da shi inda kana da kuɗin da zaka ruɗe da shi da ba mayar ma da kuɗin ka ba don haka ina son ka bar kofa gidan nan kafin in tara ma mutane ban gane kin mai da kuɗi ba kuɗin da ka turo a kawo min na kira Hawwa'u na bada ta mayar ma ita hawa'u eh saboda baka da wani kuɗin da zaka roƙe ni da shi ita hawa'u kika bada to shikenan ba damuwa ba damuwa nagode a'a to in kai eh, sale akwai matsala ka bar mata kuɗin kuma ina kuɗin wai kaji ta wai wai u ta kirawo ta ɗauki mai kuɗin ta bata ta baiwa hawa'u eh. wai ita ta san inda nake miliyan guda Kwarai da gaske mu je gidan su hawa ta ta wai ai ta wacce ta san inda nake wannan irin eh, shashanci ki dauki miliyan guda ke ke ba gara bace kaga gidan a kulle abin ya bani mamaki kaga ga wani mutum can zaune a kan benci Allah tambayo min shi da Allah ina mutanen gidan su ko sun yi tafiya ne Salamu alaikum. Ina gajiya, ya gida, ya hutawa, alhamdulillah. a ina tambaya ne mutanen gidan nan wannan gidan sawa kenan yawa hawa sun tashi sun tashi sun tashi yaushe jiya da yamma to ina suka koma na ibawa da Allah na ibawa wajen ina ko zaka kwatanta mu a'a ban sani ba wallahi kawai dai abin da na sani ta faɗa wa matata za ta dawo gobe za ta ƙarasa kayanta da ta bari eh, lafiya ne ko ah lafiya lau lafiya kalau to na gode na gode Sare, ya aka yi? ai sun tashi sun tashi wallahi wai sun tashi kenan ta da kuɗin idan ma ta bata kenan a'a ta bata ai ba za ta yi mata ƙarya ba alhaji wallahi za su iya haɗa baki a ce hawa ta gudu domin su raba kuɗi ba za su haɗa baki ba sali duk yadda aka yi karima ta ba hawa kuɗin nan ka ni fa wannan gaba ɗayan ta dama ni ban yi da ita ba tana da garin tana da ruwan marasa gaskiya eh gaskiya ne salamu alaikum wa alaikum salam kai ya gida lafiya na sanin da zuwa kin kusan wani abu na ji ƙarshen alheri to ai gashi nan na gani a fuskarka kin san alhaji sammani mai dala ya dai dama ka san shi san shi ba ya dai kira ni ne a waya waya kan zo ofisin same shi yana so yi magana da a gaskiya ni ina tsoron manyan masu kuɗin nan kar su je su aikata ma wani mummunan abu karki damu kin san ba kowa bane yake aikata mummunan abu kin ji ko ni kawai gani yake kamar wata dama ce ta zo Allah ya sa haka ne amma wato ba da ma ina ta kokari neman hanyar da zan gabatar maka da irin abin da nake bukata a gare ka na kasa samo wata ko in ce madidice hanya da zan saka maka sakona kai mun bayani dama ce nake so in baka da za ka mallake naira miliyan biyar naka na ƙashin kanka ina jinka wata rana ne ina tafiya akan mota na shawo wata kwana sai na ci karo da wata yarinya tun da nake ban taɓa yin karo da yarinyar da ta ɗauki hankali na kamar ta ba to ta yana shigo cikin wannan magana ne kuma alhamdulillah na ba ni da kanwa ko ta uwa da zan iya cewa zan baka za ka iya taimakawa ba don komai ba tun daga ranar da na ga yarinya na ina gaya maka ba a taɓa yin daidai da sakon ɗaya ya wuce ba na tunaninta. Yanzu ta ya zan iya taimakawa wannan Alhamdulillah. Wannan yarinya da na ci karo da ita matar ka ce. Matata? Amma har ka iya tattaki ka kira ni ka ce in zo in same ka saboda ka tattauna wannan magana da ni akan matata? kamar yadda na gaya maka dama ce ta zo gare ka zan ba ka dama ka sake ta ka kusan ka miliyan biyar ka sake ta saboda samun aure ta sai kai amfani da kuɗin ka kai ma ka je ka aure ta kwanta maka kana tunanin cewa kuɗi za su iya sawa ka sayi soyayyar ka miliyan biyar fa na ce ba da ma sai idan baka san menene miliyan biyar ba ina tabbatar maka da cewar naira miliyan biyar idan ka shiga kasuwar 'yan mata da ita ba ma a maganar kasuwar zaura in ka shiga da kasuwar 'yan mata da naira miliyan biyar wallahi sai ka darji alhamdulillah tunda in har na shiga kasuwar mata zan iya darjewa ya kamata kai ma ka shiga kasuwar mata ka ɗau miliyan biyar ɗin ka darje abin da kake so ai abin da nake yi kenan ba banza zan taya ka ai soyayya ta fi wannan kuɗin da kake magana akai ya kamata ka san wannan ka san miliyan biyar kuwa kar ka yi wa kanka ganganci dama ce wallahi yake ba kar ka yi wa kanka wannan sawarwarin Allah ba da masi ko yes soyayya da ke tsakanina da matata ba kai saka tsinka ta ba balle haka mallake ta ka ji ko soyayya kar ka sake mu wannan magana soyayya nan gaba ko a hanya ga ni ka tare ni ka sake gaya mu wannan magana wallahi ran kai dubu sai ya baci soyayya wannan ya zama karo na karshe yanzu kai kana quantifying kana auna soyayya da naira miliyan biyar to a rashin soyayya ne sai yanzu ba ka da kwanciyar hankali da yanzu ma tar da kake da ita a cikin gida tana nuna masa soyayyar zaka fito kana neman wata inda za a tabbatar ma da cewa soyayya ta fi din kenan ga kudin amma ba kwanciyar hankali eh, eh, kaga to to ji zan kara maka miliyan biyar ya zama miliyan goma bada masi ina wai yanzu samarin nan ne dama haka haka suke bautawa soyayya ne to ai al'amarin mutumin nan ya bani mamaki na dauke shi mutumin kirki ashe mutumin banza ne wai bakira na yayi saboda ke ba dan wani aiki ba a hanya ya je yana son ki shine ya tsaye bari da ya bincika ya gani a ina kike ya gano inda kike ya gano kina da auren kuma ga mijinki to shine ya neme ni in je saboda wayar siye ki miliyan biyar a gurin to yana tunanin cewa ko ka sake ni zan iya auren sa to ni zan sake ki ne akwai wani abu da za a nuna min na duniya da zai san sake ki ai kin fi min wani kuɗi sannan kuma na fa san cewa Allah ne yake azurtawa ko da an ɗauki kuɗin an bani idan Allah bai kaddara yi arziki wallahi ba zama kuɗin zai gaskiya ne na ji daɗi da wannan halaccin da ka nuna min da ka yadda ka sake ni da rayuwata za ta kasance cikin kunci da bacin rai ba zan iya rayuwa da wani mutum ba face kai na ce in rayu da kai cikin talauci da in je in rayu da wani mutum don kudinsa. ki kwanta da hankalinki ma babu wata dukiya za a ɗauka a baki da za ta san saki kin ji ko saboda haka um, sai ki taya na addu'a kin ji ko idan Allah ya sa ya samu da ake so zan karɓi wasu ɗan kunan ne kakka damu kanka idan har baka samu ba ba wani abu bane insha Allah za a samu inda aka biya to shikenan Allah ya yarda amma sai na dawo Malama da kana mamaki ko? Kada ka yi mamaki domin soyayya tana saka naci. Alaisa mani, wallahi zan kai kara. Eh. Akan me? Akan na baka miliyoyin kuɗi kai ka ki karba? A to a shirye nake din kara maka karkata. Zan kara maka. Kaga matata ta fi karfin kai ka mallake ta. Ka gane ko? Nan gaba kuma idan ka dame ni da irin wannan, ina tabbatar maka cewa zan tara 'yan jarida tona ma asiri in watsa ka a duniya a san waye kai to sai me dan duniya ta ji amma ka sani mutanen da za su zage ka sai sun fi waɗanda za su zage ni yawa fasi. ba dan komai ba saboda mutane sun san irin wahalar da ake sha kafin a tara miliyoyin kuɗi kai ko ana baka kana kin karɓa haba fasi. biran naira goma kacal za ka saya da takardar naira biyar ka azurta kanka da matanka amma ka ki a tunaninka kenan kuɗi shine komai to ni da matata auren soyayya muka kuma muna son junanmu kai baka san shi tsakanin mu baka san raba ba yo ai ni ko na san darajar so saboda ina zuba miliyoyin kuɗi dan in sayi shi wallahi baka isa ka same ta ba eh haka zaka faɗa saboda ba wani abu ke damun ka hasada da kishi da kyashi su suke damun ka ba dan komai ba ba da masu kai kasancewar yarinyar nan a gidana za ta fi jin daɗi fiye da gidanka amma hasada ta hana ka ka bar yarinyar nan likafar ta ci gaba a gidana kai ka san likafar ta a gidana za ta ci gaba amma ba a gidanka ba babu wata likafa da ta dace da matata illa tare da ni da ita kuma baka isa ka shiga tsakani ba ka sani ko ka ki ko ka so ina tabbatar maka da sai na aure matarka ni kuma ina tabbatar maka da cewa baka ta kamar likafa mu zuba mu zuba an ka faɗa ɗin kuma na gaya ma baka san me kake ba baka da hankali eh, eh na san na san ko eh. kai kuma rashin hankali ne da shiriri ta suke damun ka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 Hauwa hawa dai? Ina zaune a kasuwa. Eh. Sai ga ta ta shigo ta zuciyar atamba. tera To ya kokari da ta? Ai tuni ne sa 'yan sanda suka yi mata rum. Tana wurin mutumin ka. A Dibi Obala? Ke baki na ne, ka ce baki na ne. <laughs> Eh, eh,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 alwala gaji gaji a bayan kan da su gaji ta ai magana ta ke nan hello ya ya eh, to ba to ba ni ba ni ta ki ga awau kinga ba haƙuri za ki bani ba hawa ni ba haƙuri nake da buƙata a gurin ki ba wai don